Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da asuba barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na safiyar talata goma ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filo da kanun labarai. Gwamnatin kasar Italiya ta faɗaɗa dokar takaita tafiye-tafiye a faɗin kasar baki daya inda ta killace mutane miliyan 60 a kwarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. haka kuma jiya litinin kasuwannin hannun jari sun faɗuwar was a faɗin duniya saboda damuwa wasu iri biyu haka kuma za a ji cewa masana na gargadin cewa ci gaba da zaman ɗarɗa tsakanin kasashen kenya da somalia na su kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin Tokanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa bayan sauke sarkin Kano daga karagar mulki zai yi zaman hijira ne a garin Loko na jihar Nasarawa. Kafin wannan rahoto, me jama'ar garin Kano da kewaye ke cewa? iya masifa firawuna bai tafi ba a da masu kyauta mana to su sun yi sai su ce sarki bai tsibu ba gwamna ya tsibe shi ba gwamna bai magana ba wannan amma zai to idan aka biyo mu cikin shirin za a ji cikakken bayani kamar yadda kuma aka saba kowace talata muna nan gafe da shirin tsaka mai wuya amma duk sai mun ji halin da duniya ta waye gari jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya gwamnatin kasar italiya ta fara daukar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya inda ta killace mutane miliyan 60 a gwarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. A wani jawabinsa ga kasar wanda aka yada ta gidan talabijin jiya Litinin, Firaminista Gusef Kwante ya ce wannan mataki na killace mutanen za a iya ɗaukarsa a matsayin ina zaune a gida. Wannan mataki ya faɗaɗa dokar wato ya faɗaɗa dokar takaita zirga-zirga ta arewacin ƙasar inda aka fara samun ɓarkewar cutar coronavirus. Mutanen da ke da dalilan aiki ko matsalar lafiya ne kaɗai za a iya bari su yi zirga-zirga tsakanin yankuna a ƙasar Italiya ko zuwa wasu ƙasashe. Firaminista Conte ya ce dole mu sauya ɗabi'unmu suna buƙatar sauyi yanzu. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari sun faɗuwar wars a faɗin duniya saboda damuwa iri biyu. Wato farashin man fetur da kuma galabaitar tattalin arziki ya yi saboda cutar coronavirus wadda ta yada ƙasashe sama da ɗari. muhimman wato muhimman hada-hadar da aka yi a kasuwannin hannun jari a birnin new york ce litinin sun faɗi da sama da kashi bakwai cikin ɗari biyo bayan faɗuwar kashi biyar cikin ɗari da wasu kasuwannin hannun jari na nahiyar asiya suka yi yayin da kasuwannin hannun jarin nahiyar turai suka tashi da kusan faɗuwar kashi takwas cikin ɗari kasuwar hannun jari da aka fi sawa ido wato dow jones da ke daidai da hannayen jarin wasu manyan kamfanonin amurka talatin ta tashi jiya litinin da maki dubu biyu kawai wanda ke daidai da faduwar kashi 7.9 cikin 100 yayin da kasuwar S&P 500 ta faɗi ƙasa da kashi 7.6 cikin 100. Masana na gargaɗin cewa ci gabar zaman ɗaɗɗar tsakanin ƙasashen Kenya da Somalia na su kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin. a makon da ya gabata an kashe wani ɗan ƙasar kenya wasu kuma goma sha biyu sun samu raunuka a lokacin da wasu ƙungiyoyin mayaka biyu da ba sa ga maciji da juna daga ƙasar somaliya suka yi faɗa a wani yankin a ƙasar kenya kusan watanni biyu da suka gabata nur ahmed ya tsinci wani raƙumi da ya ɓata a mandera garin da ke arewa maso gabashin kenya ya yi tunanin raƙumin ya fito ne daga wani ƙauye da ke kusa da samaliya amma ba zai iya mayar da shi ba Nur Ahmed ya ce jami'an tsaron Kenya na sa ido sosai akan iyaka. Don haka da wuya kaga 'yan ƙauyukan da ke ɓangarorin biyu suna iya ƙetarawa. Ya ci gaba da cewa. ya ce wannan hadari ne da gwamnatin ta saka mu ciki kamata a ce jamhuriyar kenya na kare lafiyarmu da dukiyoyinmu abin da ke faruwa shine babu kariya a bakin iyaka ina zaune ne mita iri biyar daga bakin iyakarmu da Somalia. Babu makarantu, babu harkokin kasuwanci ko babu wata ma'amala. jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labaran kafin nan bari mu leƙa kano bayan sauke sarkin kano muhammad sanusi na biyu daga karagar mulki bayanai sun nuna cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa inda zai yi zaman hijira a garin Loko. Kafin mu ka muku wannan rahoto na Zainab Babaji, bari mu ji ko mai jama'ar Kano da kewaye ke cewa a rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana. to shi ya zauna kaga shi dan dutsen ya zauna ita gwamnan har abada iya masifa firawuna bai taho ba amma sun kyauta a da ma sun kyauta mana ce sarki bai ba to su sun isa su ce sarki bai tsigu ba gwamna ya tsige shi shi ko gwamna bai magana ba kawai dai ana wannan amma zai jama'a don Allah a bar maganar nan a rage ta kawai don Allah to yanzu duk manyan na Najeriya ba su bane suka tauye da Najeriya gaba daya ko ina da ko ina ai wannan sace sace da amma ku sace sace nan da rashin sanin ya kamata duk shine inda duk sun so Allah tun da wuri da Najeriya gaba ɗaya cikin turba mai kyau. Yadda muhawara ta kaure kenan tsakanin wasu talakawa a guda daga cikin jihohin da ke makwabtaka da jihar Kano jim kaɗan bayan sauke sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga kan Karaga. Sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji ne sanar da sauke sarkin na Kano bayan majalisar zartarwar jihar ta Kano ta yi wani zama na musamman. Sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga bin dokoki wadda ake bayarwa daga ofis ɗin mai girma gwamna da kuma sauran hukumomi wadda ya kamata a ce ana bin waɗannan dokoki da suka bayar. dai gwamnatin ta mai gurbin tsohon sarkin na Kano da Alhaji Aminu Ado Bayero wato tsohon sarkin bici. Sashe na goma sha ɗaya na wannan doka na tanadar da amincewa da tabbatar da alhaji aminu ado bayero tsohon sarkin bici a matsayin sabon sarkin kano mai daraja ta ɗaya yanzu haka dai makusantan tsohon sarkin kanan malam muhammadu sanusi na biyu sun fara mayar da martani ga wannan mataki na gwamnatin kano alhaji musa ungogo wanda ke cikin alhini na cewa mun ji ba daɗi kuma abu ne da ba za mu iya bari ba sarki irin na da wanda ba su da Eh, karatu isasshe na ilimin boko da na addini su ake cirewa a zauna lafiya Allah shine shaida mun tabbatar za mu je kotu na tabbatar Allah zai ba mu galaba a kansu a hannu guda kuma gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da naɗin Alhaji Nasir Ado Bayero a matsayin sabon sarkin bici bayan tabbatar da ɗan uwansa Alhaji Aminu Ado Bayero akan kujerar sarautar Kano kamar yadda wata sanarwa ɗauke da sa hannun sakataren labarun gwamnan Kano Abba Anwar ta tabbatar yanzu haka dai masu shari'i kan lamuran yau da kullum na tofa albarkacin baki game da wannan batu kwamar haya shu'aibu ungogo ya ce kamata ya yi talaka ya daina damun kansa a kan lamura irin waɗannan shi talakan ƙasar nan damun kamar tsani ne kawai ake kowa ke iya amfani da shi wajen cimma burinsa da sunusun da gwamnatin duk talaka suke hawa suke faɗar dalilansu kowane daga cikinsu ya ɗauran tsuwa cewa ba zai kyale son zuciyarsa ya shiga cikin ayyukan mulkinsa ba amma gaba ɗayan ka kalli al'amarin gaba ɗaya ai ya zama wasan kwaikwayo kuma an daɗe ana wahalar da al'umma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Toma Dalla To kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ka muku ɗaya rahoton ga Sarfilo Hashim da sauran labaran. Sanata Cory Buka na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a takarar da yake ta neman zama ɗan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat je Litinin. wannan shine goyon baya na baya bayan nan da wani da ya kalubalanci shi a baya ya yi masa gabanin zaben fidar ɗan takara da za a jihu shida yau talata tsakaninsa da sanata bernie sanders na jihar vermont a wani saƙon twitter boka ya ce martani ga nuna ƙiyayya da raba kawunan al'umma shine mu zaburo mu haɗa kai ba nasara kawai Joe Biden zai iya yi ba zai nuna mana cewa abubuwan da suka haɗa mu sun fi waɗannan da suka raba mu yawa zai farfado da martabar White House ya kuma tunkari matsalolin da ke gabanmu wannan shine yasa nake alfaharin bayyana goyon baya na gare shi wannan goyon baya na buka na zuwa ne kwana guda bayan da sanata Kamala Harris wadda ta janye daga neman takara a watan Disamba ta goyi bayan Biden tana mai cewa tana jin cewa shine mutumin da ya shirya domin mayar da Amurka kan turba mai kyau a wannan zamani. Zababben shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa a zaben Abdullah Abdullah sun shirya yin bukukuwan biyu kishiyoyin juna na rantsar da junansa rantsar da su a jiya litinin. wanda hakan ke daɗa rurar dambarwar siyasa da kuma kawo wani sabon ƙalubale ga ƙoƙarin maido da zaman lafiya da amurka ke jagoranta baki ɗaya bukukuwan an ɗage su duk da haka ɗagewar tasu ta wani 'yan sa'o'i ne kaɗai domin baiwa amurka damar samar da maslaha a rikicin a watan da ya gabata ne hukumar zaben kasar afghanistan ta ayyana gani a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 28 ga watan satumba amma abdullah wanda shi ne shugaban gwamnati ya yi watsi da sakamakon da cewa coge ne kawai yana bayyana cewa shi da tawagarsa ne suka lashe zaben ya kuma yi barazanar kafa gwamnatinsa to a gaida sarfilu hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin kano ƙarƙashin jagorancin gwamna dr abdullahi umar ganduje ta sauke sarkin kano muhammadu sanusi na biyu kuma ta ba da sanarwar naɗin alhaji aminu ado bayero an garzaya da shi jihar nasarawa inda zai yi zaman hijira kamar yadda wakiliyar muryar amurka Zainab Babaji ta aiko mana gare ki Zainab. Bayan sauke sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi daga karagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi, bayanai sun nuna da cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa ne inda zai yi zaman gudun hijira. Bayanan da na zakulo sun nuna da cewa tsohon sarkin na Kano zai zauna ne a garin Loko da ke gabar kogin Benue a jihar ta Nasarawa. Na sami zantawa da mai martaba sarkin Loko Alhaji Abubakar Ahmad Sabo inda cikin dare ya bayyana min cewa a lokacin da nake magana da shi suna dakon zuwan Sunusi Lami da Sunusi daga Abuja ne inda ya sauka da misalin karfe taran dare. Daga Kano kan kawo shi Abuja ne, daga Abuja kuma da za a kawo shi Nasarawa State ne. nasara state kuma shi aka ɗauki loko akan za kawo shi loko to suna abuja ɗazun nan kuma sun buga waya sun taso daga abuja akan za su zo loko ba su zo ko ba a cikin daren nan kenan a cikin daren nan za su sauka yanzu haka na jiran su ne nema idan na fi labarin su sun zo kusa kan fito tare su sai cikin gari tare. Eh. To amma ranka kai daɗe kana ganin kamar zai zauna a lokon ne har wani lokaci? A'a ya rage na gwamnati ne kuma kin san abin tun da abin ya faru da faran da faruwan shi yanzu dole ne a raba shi da gurin saboda haka ba zai yiwu ci gaba da zama nan dindindin ba amma ni kaina ma da aka ce za kawo shi nan ni kaina ma na ji wani iri da kamata a ce ya zauna a nan ba irin wannan bai kamata a ce ya zauna a nan ba domin akwai wanda wanda bai kai shi ba ma kamar sarkin gwandu lokacin da jakolo lokacin da aka cire shi an kawo shi jihar nasarawa ne a jihar nasarawa kuma aka shi obi local government ne to da aka haje shi a obi kaɗan haka aka aka zo aka sake ɗaukan shi sai aka koma da shi kaduna to a kaduna yake har yanzu nan to saboda haka na ganin ba za su ci su bar shi a lokacin nan ba dole za a samu wani wani jiha da za za za za tafi da shi ya je zauna eh, don lokacin nan gaskiya ya yi ƙauyen da za a ji shi. yaya ka ji da cewa wato za a kawo shi yankinka. na ji wani iri domin wannan jarabta ne ina kan kowa idan Allah ya riga ya rubuta maka abu to dole ne abin ya faru amma tun da abin ya riga ya zama mukaddari ya riga ya faru ba yin da za a yi haka haka haka Allah ya shirya shi. To amma ranka da dai da ka min bayani cewa ko da sarkin gwandu lokacin da aka sauke shi an kai shi jihar Nasarawa yanzu ga eh. sarkin Kano an sake kai shi jihar Nasarawa menene a eh. jihar Nasarawan nan? wallahi ba komai <laughs> inda Allah ne <laughs> Allah ne kawai ke na kwace kasu haka Mai martaba sarkin loko kenan, Alhaji Abubakar Ahmad Sabo. Na kuma ji ta bakin wani basaraken da ya buƙaci ya sunansa. Ana hakika wallahi babu daɗi, domin sarki a ƙasa jagora ne na jama'a kuma shugaba ne na al'umma. Ba shi da wani wari cewa wani ne na shi wani ba na shi ba, a matsansa na uban ƙasa. To idan wannan abu ya faru ba mu da abin da za mu yi sai dai mu taya shi da addu'a mu ce Allah ubangiji ya sa haka don ne ba ruwa Allah ya sa hakan ne mafi alkhairi gare shi domin Allah yakan hana maka wani abin in yana son ka da wata abin to muna fatan Allah ya sa hakan ya zama to masa alkhairi duk kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Nasarawa ya ci tura saboda yanayin dare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria to a gaishe ki Zainab To a cikin shirinmu na hantsi kuma za ku ji cewa dubun wasu mahara ta cika ƙasa da sa'o'i goma da suka kai farmaki garin birnin kwanni a jamhuriyar Nijar cikinsu har da mace mai yi musu safarar makamai a cikin rahoton Mamman Haruna. Wannan shiri na zuwan muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma shida ishirin da kuma talatin da ɗaya. za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a wasu sassa na kasashen kamaru ghana da, da nijar a yaushe kuke bukata kuma za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma lokaci ya yi da za ku gyara zama ku saurari aliyu mustapha da shirinsa na tsaka mai wuya tsaka mai wuya mawa'in sun ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komi ba ga baki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ta hudin abin da bai san komi ba san shi. Komi ake so a yi tsoron Allah ka a yi tsoron mutum. Eko na ECOWAS shi ne aka ce sunan shi Eko kudin na ECOWAS kuma ba wanda ya ce kowace ƙasa ta yi kudin. Wannan abin da ya haɗi shi watara abin da ya shahe shi ne san shi ne ya haɗi da sunan wannan ƙasashen takwas. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa na sabon shiri na tsaka muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke a nan shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kuɗin nan bai ta eko zai ku haifar da kasashen dama ido sunana maimuna ibrahim to a matsayina na 'yan ƙasa wa'anga kuɗi da aka ce za a yi ganin cewa shugabanninmu ba za su ɗauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kuɗi tunda in tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai mahimmanci wanda kowace ƙasa ka ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kuɗin ka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kuɗi kenan mu dai goyon bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kuɗi. ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma ga shi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kuɗin domin daga shekarar dubu biyu lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kuɗin iko din akalla sau uku a shekarun dubu biyu da biyar da dubu biyu da goma da kuma dubu biyu da goma sha hudu yanzu ma da muke zance nan da ku an ce wai daga cikin watan yulin wannan shekarar ta da ashirin ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kuɗin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin african development bank na raya ƙasa na afirka ya bayyana shakkun cewa da kyar a canja ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kuɗin eko ɗin nan ta samu asali ne a wajajen shekarun dubu biyu lokacin da wasu kasashen afirka ta yamma musamman mallakar faransa a can can da kenan suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kuɗi wanda zai mai gurbin wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da benin da burkina faso da guinea bissau da cote da mali da niger da senegal da kuma togo wanda kuma suka ce za su fito da kuɗin ne domin ya maye takardar kuɗin nan tasu ta sefa wacce ba su kaɗai ba ana amfani da ita a ƙasashen afirka ta yamma da na tsakiya har guda goma sha hudu daga baya ne a lokacin da shugabannin ƙasashen afirka ɗin suka yi wani taro a abuja a shekarar da ta gabata aka samu ƙarin ƙasashe irin su najeriya liberia da ghana da su ma suka fara nuna shawarar amfani da wannan kuɗi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka soma zargin cewa shugaban kodi dai alasan watara shine wannan abin zai fi amfana domin yana son yi amfani da magana domin more kansa a siyasance da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can kodi buwa to domin duba wannan lamarin ne wakilin mu ne mai sulmumun barma zai kama mana ci gaban muharar da ya shirya tsakanin abdul idi da kuma siraji isa kan yadda suke ganin wannan al'amarin din ina kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban alhassan watala na cote d'ivoire da ke ƙara kawo shakku a cikin al'amarin siraji ya wacce irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden eco a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar emoa a maimakon ecowas da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan ƙudiri. yawwa eh, wannan kuɗi masu eh, na france masu lambar eh, turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata 'yan kasashen afirka su ba su sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da za su azawa na kuɗin su zamanto suna da eh, suna da lamba ƙasashenmu na gida shi ne kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma faransa fa a janye ta kwata-kwata a bar ƙasashen afirka su hudu kuɗi masu lambar sunayensu a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma eko kai tsaye a wannan lokaci ai ka gani yan fararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mushi tsari shi yasa ka gani wannan eh, magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali a hankali ne ke ta ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a cikin burin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari alhaji idi abdu ya yi magana ba ni a zaman a matsayina na da nike da ɗan sani kaɗan na wannan sani na eh, tattalin arziki mu a lissayin da muke da eh, gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kuɗaɗen an aka yi su wai kuɗi mai sunan kuɗi wannan matuƙa in babu tattalin arziki a cikin ƙasashen dan an sake ma kuɗi suna ko ayi kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi matuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zamanto suna kasashe ne masu ƙarfi hmm. masu ƙarfin tattalin arziki tsarin baya da illa ba zai illa ba a kan tattalin arziki kowace yo ba kasa zimbabwe ba haka ba suka yi suka amshi kuɗi suka wanda suka sake ma kuɗin su suna suka sami shi dolar zimbabwe sai ka je da dolar zimbabwe sai ka sayi eh, burodi wannan da ake sayi da dala arba'in sai ka saye shi a dimil dolar dolar dubu goma na ƙasar zimbabwe ka mance da wannan aka yi ta yi abun ya koma kamar ma wasan kara tun da baya ta yadda za a yi ƙasar in bata da ƙarhin tattalin arziki ya zama to kuɗin suna da gari hmm. kuma a yanzu babu laihin kuɗi in ka diba ko ƙasashen turai babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba alman sun bar deutschmark in ka diba france sun bar france duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya ta wadda take huskanta shi mm. sai an yi gungu sai an zo an yi taro ga baki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokaci ne kasashe suke iya samun abin da suke so suke iya fuskantar tahiya mai gauga wannan tattalin arzikin duniya. Hmm. To amma wasu na zargin kamar akwai eh, makirci ne Faransa ta shirya zancen makirci ko eh, wannan da ta raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma. Wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abin da suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Wa'annan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen Faransa fa. Mutanen shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen Faransa fa. Za a ɗauka kuɗi masu sunan iko. to tattalin arzikin namu su sai mun raba da kasashe masu kwari wadda ya zamanto eh, kudin ya zamanto suna biye da kudin manyan kasashe wadda yau gobe kudin bai yiwa kamar misali mai hannun jari ya zo a cikin kasashen mu ya sa kudaden shi saman kudaden da basu da ƙarfi saboda abin yin shi ne gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an ɗauka sai ta yi wata shekara kuɗin darajar su ta faɗi kenan ka gani ya faɗi shi kanshi kuma munan kanmu in kuɗin ba a jingina su da ba wannan kuɗin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a jika goma ya koma kana sayan shi a jika ashirin abin da ka saba sayan shi a jika goma an ce ma a jika ashirin za ka sayan shi saboda kuɗin darajar su ta faɗi. kamar eh, eh, eh, an bayyana cewa ƙungiyar ecowas ta fito ta yi sanarwa cewar wannan abin tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba a wannan ni ban shi shi ba watara ya yi magana da sunan imowa ya yi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su ba shugabannin kasashe ba mutane ba ne ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi hudu albarkacin bakin shi sun san da akwai ka'ida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai da yanzu ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tun da shi kaɗai ya sha ba. Ba ganin kamar Macron ne ingiza shi wannan abin saboda watakila shi ya sa shirin ta zarce gaba a ƙasar Cote d'Ivoire eh, yana so a kama masa ya ci gaba da. Ai lissahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lissahi na kuɗi ba ɗaya ne ba wannan lissahi ne na tattalin arziki na ƙasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan biyu da 'yan kai aka yi ta wannan aiki akwai ƙwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin ƙasashe. ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka basu kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai da ita ce suke magana shugaban ƙasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan ƙasar shi shi kadai ba gaskiya bane ba inda ya magana da sunan Cote d'Ivoire kuma ya yi angajen duka kasashe wannan na imowa za ka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ci ba su yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali cikin kungiya ma in ba ta cikin ai da yanzu nijar ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyanta ba ai da tilas yanzu da ta yi magana wannan magana da yan hula suke shi ma kanshi wani rudani ne ake so a hudo marasa marasa digi gaskiya kamata a rika tseda mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda ba su da ba su da kwarewa sama shi ba amma sun ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komi ba gaba baki da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komi ba saman shi a sai da shi ya kamata <laughs> alhaji eh, eh, ina so komi ake so a yi tsoron allah ka a yi tsoron mutum a yi adalci eko na ekowas shi ne aka ce sunan shi eko kudin na ekowas kuma ba wanda ya ce kowace ƙasa ta yi kuɗin. Ƙasashen ne suka gamu wannan sha biyar na ekowas suka ba wannan kudin nasu sunan eko kuma suka ce ekon. bai alaƙa da kuɗi ɗaya. Yana garkuwa da ero da dola da kuɗin cana da kuɗin japo. Wato ya dogara da su ke ya dogara da wanga kuɗin. Haka aka tsaida shi. Haka ƙwararrun na kowa suka tsaida shi. kuma ina gayyata ƙanena ya tahi bisa siti ɗin ecowas zai ga sanarwar da ecowas ta yi ta ce eco na ecowas haka aka yi shi est flexible kuma ba suna ba ne aka sauya ma sefa aiki ne aka yi wannan abin da ya haɗi shi watara abin da ya shahe shi ne san ran shi ne ya haɗi da sunan wannan ƙasashen takwas wannan ƙasashen takwas ai shilgaban cikin ƙasashen nan takwas su ne aka ba yaunin si wannan lazarin a hudu eko shilgaban Nijar. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah kan makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri. A madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da mu da barma a can yamai Aliyu Mustapha Sakutu ne a Washington ke fatan mun baku lafiya. To madalla masu sauraro muna fata za a gafarce mu inda ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba a nan za mu katse shirye-shiryen namu sai kuma an sake mun sake shigowa da hantsi insha Allahu da karfe takwas agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. Halin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin Hero Diodone da ya hada shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook. Ni ce Aisha ta Tasliya huta lafiya.